akan haka ne 'yan sandan Ghana suka bukaci shugabannin addinai su yi la'akari da irin abin da suke ayyanawa cikin sakonnin su na sabuwar shekara suka kara da cewar duk wadda za a sama da laifi za a iya yi masa ɗaurin shekaru biyar a gidan maza jawabin 'yan sandan ya ce a lokacin da shekara ta 2021 ke karewa ma'aikatar 'yan sandan Ghana na son jawa hankalin ɗiyan Ghana musamman ƙungiyoyin addinai cewar baicin gaskiyar cewar muna da 'yancin 'yancin addini 'yancin bauta da 'yancin faɗin albarkacin baki duk waɗannan 'yanci na da iyaka shine girmama 'yanci da walwalan sauran al'umma dr irvad ibrahim masani na abin da ke kai yana kawowa a duniya yayi na'am da matsayin 'yan sandan haka ma duk sauran waɗanda na tuntuɓe su akan matsayin 'yan sandan a wannan lokaci matakin da 'yan sanda suka dauka na ga mataki ne mai kyau domin wannan abu sabo ne mana a kasan ghana fastotin da aka gani na jiya mazan jiya ba su kasance suna aikata ababa aka ba amma kamar shekara biyar ko takwas kenan eh, za ka ga izan sun je 31st night prayer shekara kuma da yake yau akwai social media Eh, kafofin sada zumunci tsakanin mutane mai shi ya san an dagwara kamara a kansa shi ya hurda cewa wani ya kun babu shekarar da za a shiga e to wannan yana razanar da mutane da ake ambatun sunansu yana kuma taka hakkinsu na bil'adama saboda shi ya kamata wanda ya yi wannan a kama shi a jefa shi gidan yari Ni ne Alhaji Abubakar Siddiq Jibril, eh, sarkin faila eh, na sabon zango Ankara. Na'am gaskiya ne 'yan sanda sun ɗauki mataki mai kyau sosai saboda babu wanda ya san gaibi sai Allah cewa wani ya mutu. Kur'ani ya yi magana ya ce ba ka san abinda da ka samu gobe ba kuma ba ka san garin da za ka mutu yaushe za ka mutu ba ba ka sani ba. Shi sa in aka samu wani malami kamar pasta da sauransu ya zo ya ce kamar shi an mai wahayin cewa karshen shekaran ga kuma an shiga sabon shekara a wani ya mutu ina jin babban shirme ne so saboda haka wannan zance da yake 'yan sandan gari sun ɗauki wannan mataki na jin mataki ne mai kyau wanda yake a hana kowa irin wannan faɗi-faɗin saboda yin haka ma yana tada hankalin mutane addini kuma ya ce kada ka ta da hankalin dan wanka musulmi sunana muhammad junaid mahmud sarkin zango adam na na Gana fula gaskiya ne irin wannan zututtuka ina kawo tashin hankali kuma ina kawo fargaba zo kai pasta ko ka zo kai magana ka ce ka samu wayo wani kaza ya yi kaza wani kaza ina kawo hatsari ina barin mai shi ko da wani ciwo ya samu ciwo mm. saboda kowa da yadda yake dokan magana sai sa yana min matatakin da suka kawo matataki mai kyau ne yan sandan na ghana sun ce ba suna adawa da ilhama ba ne suna sane da cewa ɗiyan ghana masu addini ne da sun ka yi imani da allah da kuma cewar shi ke da iko akan kowa da komai radwanan muktara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana